wannan mamansa ce ta yi mafarkin gashi nan an ba shi wani mukami a mutane kuma suna ta bibiyarsa kamar dan siyasa to da alhamdulillah ba hadisi ya ce aro ya so alimatu min Allah wa rubiya su min shaytan ba so idan kai kyakkyawan mafarki daga Allah ne albishir ne to ana nuna masa idan ne neman matsayin ne zai samu insha Allah in ko ba mai neman matsayin bane ma to ana nuna masa wata rana daga ranaku zai nemi wani mukami a cikin mutane kuma zai samu wannan mukamin kuma al'umma za su yi na'am da cewa sun yarda shi jagora ne dan haka ba laifi wannan ya yi ta'addu'a Allah ya tabbatar da yadda ya ga mafarkin nan abin ya tabbata dan shugabanci idan har mutum bai tsoron Allah ne alheri wannan shi ne kun ga kai tsaye a idan kuma a ce mutum ya ga wani abu wanda yake jin tsoronsa to sai ta addu'a Allah ya kiyaye shi daga wannan mafarki wallahu a'lam